Wasu mahara ɗauke da manyan bindigogi a kan babura sun yi awon gaba da kimanin mutane goma sha biyar a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Wani al'amari dai da ya faru da tsakiyar ranar Litinin ɗinnan da ta gabata. a ƙauyen Ogu da ke yankin Tagina ta ƙaramar hukumar Rafi a jihar Niger. ya ƙara jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na tashin hankali kamar yadda wani daga cikin mazauna yankin ya yi ƙarin bayani. Nan eh, kauyen ta gina an ɗauki wasu kamkawa sun kai mutum goma sha hudu ko sha biyar wanda aka ɗauka. Sannan kwana hudu ko biyar da suka wuce a can yankin eh, karaya an kwashe ma wasu ungoyawa shanu sannan kawai malam abin da ya sai dai yi Sai dai mu yi addu'a. amma ah, su jami'an tsaro a wurin babu wani yunkuri da suke na shawo kan abin kasan dambu ya yawa baya jin mai ka gani muna ganin kamar da a ce za a samu karin jami'an tsaro to kila iya su iya magance abu. amma wai su ku kuna ganin su masu wannan ta'addancin to ai abinda da suka da suke ai wata sama da rana suke zuwa ai ana ganin su yawancin su da mashina suke ta gane da bindigoginsu. To bayanai dai na nuna cewa waɗannan mahara sun share kusan mako guda a yanzu suna cin karansu ba babbaka ba tare da an ce masu uffan ba a yankin. Kamar yadda shugaban ƙaramar hukumar tarafi Alhaji Ismaila Ɗan Modibbo ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula. To wato abin da ke faruwa eh, Mustapha wannan magana da ake na ugu mm. ta gina da sauransu. Mm. Wato akwai ogu akwai ugu. Ogu mm. ne aka yi kidnapping ɗin mutum hudu wancan ogu wani kauye ne wurin wayan kilomita hudu ko biyar zuwa daga kagara zuwa wannan wuri. nan kuma wayanda suka tsara hanya tsakanin tajina da minas suna wurin dutsen ugu ne nan ne ake gani barayin nan sun buɗe sabon camp nasu da yake addaban al'umma kuma mun sha faɗi ma gwamnati wata goma sha ɗaya da suka wuce cewa mutanen nan fa ga ta hanyar da suke biyowa duk lokacin da zaka faɗi zaka kayi magana ne kamar an shuka dusa wanda wuri ba a tare shi ba wannan barayi sun samu rufi yanzu daga birnin gwari forest eh, kamuku forest yanzu suna da hanya da za su iya zuwa har zingin bridge wanda duk wasu ƙauyuka na mutanenmu da ke faɗa da su barayin nan sun gama da ƙauyukan nan sun ƙona musu gidaje kuma 'yan bangan mu ba su da ƙarfin makami da za su iya faɗa da waɗannan barayi so yanzu maganan barayi a kamuku forest ma ya kau yanzu barayi sun dawo ne suna ƙoƙarin gina sansanoninsu a waɗannan duwatsu da ke gabacin ta gida. wanda kaga idan har gwamnati ta bari haka ya faru so wannan hanya da ta tashi daga mina zuwa kwantarora hanyar nan za ta zama sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ka duba a cikin wannan kwana uku da suka wuce mutanen nan sun yi operation yanzu a wannan wuri akwai kanta da ta fito ranar asabar sun tsara kantan nan tana dauke da amarya sun harbi mutum uku sun ɗibi mutane da dama sun wuce daji da su da ya waye suka sake shiga wani ƙauye na rafin doko suka ɗibi mutum goma sha a wannan ƙauye bayan ranar alhamis ne suka ɗauki hakimi a yakila suka ɗauka kuma a garin gabas kaga abu ya zama a kowane irin rana suna fitowa su yi operation hmm. kaga mutanen ƙauyuka 'yan najeriya ne kuma suna da haƙƙi su ma a kare rayukansu da dukiyoyinsu wanda gwamnati za ka ga ta yi akan a wannan abu kuma abinda mu muke yake ɗaure mana kai shine idan ka dubi Neja tana da yanki kashi uku ne mm. yanki biyu ne ke fama da wannan masifa na rashin tsaro mm. wannan yanki namu da muke ciki fiye da shekara bakwai ana fama da wannan matsala mm. akwai yankin da ke makautaka da mu nasu su ma ya zo ya fara kwanan nan amma irin ɗauki da gwamnati ta kai a wannan yanki da ke makautaka da mu wallahi abin da ya faru aka kai wannan ɗauki a wannan yanki ya faru guda shidan shi ko kuma shi ya faru a yankin mu amma har yanzu bai komai ba so abin da ke bani mamaki mu ba yan Najeriya bane ko mu ba yan jihar Niger bane hmm. in ka dubi yanzu ƙauyuka da suka taso waɗanda ke da bandar da wannan da wannan wuri ƙauyen shiroro hana wanka mutane ne da ke wannan ƙauyen sun gaji da gudun hijira yanzu sun haɗa kai tsakaninsu da barayin nan nan barayin nan ke cin kasuwa nan barayin nan ke sallan juma'a yadda ka san ba najeriya ba ko ba jihar niger wanda kana nan su ma mutanen garin sun haɗa kai da barayin kenan mutanen sun haɗa kai da su su haɗa kai da su tunda yanzu in zaka shekara ba zaka ga mutumin hana wanka guda ɗaya ya zo gudun hijira ka gara ba za su zo su sayi kayan kasuwansu da sauransu mutanen mu sun shiga sun tabbatar da tare da barayi ake hudodi a wannan ruruwa ƙauyukanmu yanzu da suka rage daga wannan hana wanka sai wayam sai farar ƙasar izala sufana mujanjan fangu gari rafin gora gwabtai zuwa tun gan mai jaki kwange sai gadan zangin ruwa innan ƙauyukan da na lissafa maka kap barayi sun kona musu gidajensu na kan hanya yanzu ba kowa wuraren babu kowa wuraren kaman garuruwa na wani sun kai nawa in ka lissa za su kai za su kai ƙauyuka guda takwas wa'innan ƙauyuka takwas duk barayi sun tada wa'innan ƙauyukan an kona musu dukiyoyinsu an yi komi sannan tun daga lokacin da wata goma sha ɗaya da ya wuce da aka fara kone-kone a kona ma 'yan banga gida a kashe ɗan banga a kona mai kaya har yanzu ni ban ga wani tallafi daga gwamnatin tarayya ja da aka kawo a ba mutanen nan saboda aikin kwarajin da ba yaya za su ji karfin ci gaba da wannan aiki abin da nake gani ya rage mu muna mu al'umman karamar hukumar rafi za mu shiga addu'o'i ne musulmanmu da kirista wa'annan mutane Allah ya kawo mana ƙarshen su Har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani bayani daga rundunar 'yan sandan jihar Niger domin kuwa samun kakakin 'yan sandan wasiyu a biyodin ya faskara. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana sani akan wannan lamari kuma tana ɗaukan matakin shawo kan wannan matsala. In ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ibrahim Ahmad Matane. Uh, Alhamdulillah hukumance muna nan muna bin diddikin abin da ya faru kuma wayanda aka kama mun riga muna magana da jami'an tsaro da kuma su wayanda suka yi suka kama din na san na yakila sun yi maganan za a biya di abin ga kudin fansa na'am na shi hakimi kenan na shi hakimi amma na nan ta gina ba mu samu cikakken bayanin me suke so ba akwai matakan da muka dauka wanda yake ba abin da za a buga waya ko kuma a yi magana shi a bayanin jama'a so wayannan matakan da muka dauka ba musu ba mu mu fito da su fili amma yana tabbatar maka cewa gwamnati nan kamar da ta saba ka san dama akwai operation da muka yi na can bangaren har zuwa sun mari ga kukankoro dutsen magaji da dama operation din zai dawo ta nan rafi da shiro. to duk cikin wannan tsarin da muka yi wanda ke insha Allah cikin dan lokaci kaɗan nan zamu ƙara abin da bayyana da shi. Na'am bayanai sun nuna uh, yan ta'addan nan sun kona ma wasu garuruwa da dama a ƙaramar hukumar rafi din nan. Uh, me za ku ce game da wannan al'amari da ke ƙara ta'azzara? Eh abu ne wanda yake kamar yadda ka sani uh, ya bi Najeriya gaba daya mm. ba jihar Niger bane kawai kwana biyu uku da suka wuce na fito mun yi taro na sakatorin gwamnatocin jihar Arewa. Mm. Cikin abin da aka tattauna shine maganar security. Dole ne mu ɗauki matakai a lokaci guda. Babu wani tasiri idan ana operation kamar a Katsina idan ba a yin shi a Kaduna da Niger da Zamfara. Mm. Dole ne a ɗauki rana guda a yi operation gaba ɗaya. A yi shi a Katsina, a yi shi a Kila Kebbi, a yi shi a Niger, a yi shi a Kaduna da kuma Katsina. So kaga idan ana haka haka wayannan ta'addan ba za su samu wurin fita ba har su je su inda suka ga wuta sai su dawo inda suke ganin da sauki to wayannan mutakan mun riga mun ah, mun daidaita a kansu kuma muna fata cikin dan lokaci kadan za a fara aiwatar da wayannan abin gadin fata dai Allah ya maido da cikakken zaman lafiya musamman a yankin arewacin Najeriya Mustapha Nasiru Batsari murar Amurka daga Mina a Najeriya